na wannan sabon fitina da ta bullo tsakanin Nijar da Najeriya akan cin zarafi da cin mutunci na wani waka da Aminu J Town ya yi. Da farkon al'amari ba mu so mu ce komai ba, amma duba da ƙorafe-ƙorafe da muke gani da abubuwan da suke bayyana a social media. muka ga dole mu ɗan yi tsokaci, mu ɗan jawo hankalin mutane zuwa ga aƙalla abubuwa guda biyu. Na farko, abin da nake so mutane su sani, su san kyakkyawan alaƙan da ke tsakanin Najeriya da Nijar, wanda zalunci ne a raba Najeriya da Nijar. Asalin Najeriya da Nijar ƙasa ɗaya ne. Sannan duk da muna da bambanci wannan ingila ta raine mu su kuma faransa ta raine su akwai alfanu na rainon faransa akwai alfanu na rainan ingila sannan akwai sharrori masu ɗimbin yawa wanda suke ƙarƙashin duka waɗannan ƙasashen guda biyu daga cikin sharri ko alfanu na kai tsaye wanda za mu iya hararowa duk inda Faransa ta raine, ta raine su to za ka same su mutane na masu bin doka da oda. Wanda Ingila su kuma kamar ba haka yake ba, za ka gan su za su iya barinku da tarbiyyar ku da al'adunku. Amma Faransa ba za su bar mutane da ɗabi'unsu da al'adunsu ba sai sun ƙoƙarin canza su daga inda suke zuwa wani kala. Mu ƙasanmu Najeriya mun saba za mu kowa bai da mutunci da kima da daraja a wurinmu. Yaron da bai taka karya karya ba zai tashi ya sassurfa ma shugaba zagin da ya ga dama na rashin mutunci da wulaƙanci da cin zarafi kuma ya zauna lafiya. Amma su Nijar ba haka suke ba. Ba za ka ɗauko shugabansu ka sassurfa mashi zagi ka tunanin ɗan Nijar zai goya maka baya ko zai taya ka ba. Wallahi ba zai yiwu ba. Mu a mu. za ka iya zagin shugabanmu ma mu taya ka har mu ƙara maka da kuɗi mu maka tukuici ka zage shugaba. Saboda mun saba zagin shugabanni da rashin sanin darajarsu da rashin sanin kimansu, Amma Nijar alkhairin Allah ya kai ma mutanen Nijar. Mutane da suka san daraja da kima na shugabanninsu. ba wanda ya isa ya kalle shugabansu ya sassurfa mashi zagi kuma su tsaya su kalle shi saboda kishi kuma wannan kishin ƙasa musulunci ne Allah ya sa mu dace Allah ya mana gudunmuwa wannan tsokaci na farko kenan sai abin da nake so mu magana a kai na biyu shine wakan da Aminu J yayi ya yi duk da ya fito ya bayyana cewa tun da ne ya yi kuma kuɗi aka biya shi ya yi. To akwai abubuwan guda abin lura guda biyu a kan wannan da nake so mu feɗe. Na farko, yana ɗaya daga cikin abinda da wallahi idan mutum ya kalla, idan kai farko mara kyau, to dolan dole a ƙarshen rayuwanka sai ka ga wannan sakamakon abin da kai ko da ka canza. yanzu Aminu J Town muna kyautata mashi zato ya gyaru ya ce ya daina waka ya daina abubuwan da yake ya daina ya daina ya daina alhamdulillah amma ga abin da ya yi a baya ko da Allah ya yafe mishi ya amshi tuban shi gashi mutane ba su yafe mishi ba da wannan ne malamai suke cewa tarihu la yarham tarihi baya ma mutum rahama an kai abin alkhairi wallahi zaka gani ko mun tsufanka ba zai mance da tarihi ba zai mance da abin da ka aikata ba Haka idan ka yi mummuna shi ma tarihi ba zai manta da abin da ka aikata ba. Da wannan ne za ka kalla 'yan matanmu da suka lalace a TikTok ka tausaya musu. Yanzu kamar yanzu mutum a wa gari a cewa umar ja Ibrahim ita ne uwan shi, ita ta haife shi. Wallahi, wallahi, sai ka zama abin tono a wurin al'umma. saboda yadda take fitowa ta irin abubuwan ta raye-raye ta yi duk bidiyos ɗinta da abubuwan da ta yi ya da duniya in kowa ya mance wani sai ka same shi da irin wannan bidiyon ya ije shi wata rana zai nuna ma ɗan amma ce yanzu ɗanta ya girma ya zama limamin juma'a amma a kalla wannan ce hoton wannan uwan shi ne take rawa ko da bayan ta tsufa ko da bayan tana cikin kabari ko da kowa ya mance kun ga alkhairin mutum ya zama mutumin kirki kenan tun asali ka rinka lissafi ka rinka duba abin da Allah yake so yau da wani abu ne wanda zai samo ma mutum da yardan Allah wallahi munna da alfahari mutum zai yi waye idan ya ga karatun Khalil Khusri ba zai ji daɗi da sanyi a cikin zuciyar shi ba ya burin da amma a ce ne ke irin wannan karatun alkur'ani saboda ya yi aiki mai kyau tun daga ƙoroci ya har tsufa har mutuwa bautan Allah yake yi ana yi min abun da Allah yake so wannan ba ƙaramin bushara ba ne a rayuwar mumini muna fatan Allah ya mana gudunmuwa sannan abu na biyu da nake so mai magana game da isho ɗin wannan amini jetown ɗin kun ga yanzu ya yunkurin ya zama ya gyaru ya zama na kirki amma waɗansu mutane wanda su ba su so shiryuwan shi ba ne ko ko ƙulle-ƙullen shirya makirci da abun nan suka je suka fito da wannan waƙan suka fito da waƙoƙin suka ci gaba da yaɗawa ya ku kuce tsakanin mutanen najeriya da nijar muna fatan allah ya ɗinke wannan fitina ya daidaita tsakaninmu mu daina jan haushin juna shi kuma muna fatan allah ya shirye shi sannan duk wani abu da mutum zai yi to ya lissafa Wallahi ko bayan ba shi a duniya, ka daure kai abun da zai amfane ka a lahira ko bayan ba ka in ka gani za ka yi alfahari da shi. Muna fatan Allah ya samu dace, Allah ya mana gudunmuwa Allah ya mana jagoranci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.